A yanzu haka dai kimanin mutane goma ne ke kwance rai kwakwai mutu kwakwai a babbar asibitin gwamnati da ke garin Kwantagora ta jihar Niger Najeriya. Wasu matasa ne da ake zargin 'yan sara suka ne dauke da makamai suka auka wa mutane bayan kammala sallar isha'i a unguwar daɗin kowa da ke cikin garin na Kwantagora. Malam Murtala Abdullahi shi ne kwamandan ƙungiyar Hizba da ke taimakawa wajen tabbatar da tsaro a garin na Kwantagora ga abin da ya shaida damun ta wayar salula. An wasu sun zo da sanduna da aduna duk wanda sun ka gani suna tara babu kunne babu bari wanda suna gani tara suke yi. Ko da na shi ko kenan na zo na cimma wani kwanci kusa da kowane gida na an sare ne hannu da kuma cinya. Ada yaron gida na guda an sare mashi kafa. na ɗauko shi a mota mu na hizba domin in kawo shi police station and report kawai na zo station sai aka ce ai an wuce da wasu asibiti mu wuce da su asibiti muna zuwa asibiti kenan sai muka zo accident ward kawai na zo na cimma mutum goma goma a nan accident ward daga nan suka zuba su a cikin mota mu na hizba ma a kawo su ya karo to daga nan ta samu nan aka kawo mutum biyu kuma suka zama mutum goma sha biyu kenan wayanda suka samu raunuka sosai wanda aka tsara ga hannu wani an tsare shi a kai ta bayan wuya wani an same shi a kai. Haka zalika na ji ta bakin ɗaya daga cikin malaman wannan unguwa da shi ma lamarin ya rutsa da ɗalibansa. Eh sunana Aliyu Muhammad Sani Adarawa Kwatagora. Sannan sun sare ɗalibin guda kuma, shi ɗalibin guda sun sare da shago ne, shi kuma ɗayan sun sare shi ne gaba ɗaya suka sassare shi kuma ana an kai ta asibiti nan Kwatagora. Ba ana gaya min jinin shi ma ya kusa tsayayewa yanzu dai an ce a samo jini a so sa mai yana ta da Allah ya fara. Mai unguwar yankin na daɗin kowa Malam Bashir Muhammad wanda nazanta da shi da misalin karfe sha da rabi na cikin daren lahadin nan ya ce ya zuwa lokacin ƙura ta lafa. A yanzu komai sha Allah security of taking control temperature ne sha Allah. Amma kai me kake tunanin ya kawo wannan abu? A'a ka san rikicin mutane babu ba wanda ya sa abin da ya faru yanzu ga for now saboda har yanzu yana kan bincike mai yana sakin abin da ya faru amma yanzu ba san faru ba yake kawai sun wuto ne kawai from nowhere su fara tsara mutane ba wanda ya san me aka yi wanda ya san me faru To na kira kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Abubakar ɗan inna amma bai ɗauki wayar ba, to sai dai wani babban jami'in 'yan sanda da bai yarda a ambaci sunansa ba saboda ba huruminsa ba ne, ya tabbatar da aukuwar lamarin har ma ya ce a yanzu haka suna riƙe da mutane hudu da ake zargin suna da hannu wajen wannan aika-aika. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.